Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce za ta hukunta duk wani jami'inta da aka samu yana karkatar da takin zamani da gwamnatin jihar ta tanada domin sayarwa manoman jihar cikin farashi mai sauƙi. A bana dai gwamnatin jihar Niger ta yi odar tan dubu goma sha biyar na takin zamanin domin sayarwa manoman cikin farashi mai sauƙi na naira dubu biyar da ɗari biyar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya ƙaddamar da shirin sayar da takin zamanin Amina ya ce sun sayo takin ne a matsayin bashi domin tabbatar da ganin manoma na ainihi sun amfana da shi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kuma mutuwar tsari yadda a kowane eh, local government akwai mutane za su sayar da wannan takin su an so kuɗi saboda a biya masu taki takin nan an ba mu shi a bashi ne tunda yawancin jihohi ba su da kuɗi shi sa muke kira ga mutane a mai da hankali in an karɓi takin dala a tabbatar an dawo da kuɗin musamman mutanen da aka ba su amanan su kai takin nan local government world world su je su sai da su an shi kuɗi kuma ba mu son a sai da takin nan sama da dubu biyar ɗari biyar ba mu so muna son takin na ɗaya dubu biyar ɗari biyar nan da aka gaida za mu sa ido inda muka ga an ƙara kuɗin taki za mu ɗauki mataki a kai. wani irin mataki ne aka tanada na hukuntawa akan wanda aka samu ya yi ba daidai ba a akwai doka ai abin doka ya ci shi za a yi amma duk wanda aka ba hakkin ko nauyin sayar da takin nan za a ja kunnensa tun da wuri saboda kai ce bai sani ba Bikin ƙaddamar da shirin sayar da takin dai na wannan shekara ya sami halartar manoma. Alhaji Shehu Galadiman Kwantagora shi ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma na jihar Niger ga abin da yake cewa. a dai yanzu yadda aka ɗauka yadda hanyar da aka shigo da shi, kuma da yake mun ga an cikin lokaci, muna ganin abu ne da muka yi farin ciki. manoma muna farin ciki da shi muna ganin kuma in Allah ya da insha Allah zai tasiri amma tsarin da zai kai gare ku ku manoma na ainihi kun gamsu eto eh yanzu kamar da aka ce aka ga mun kawo kuka cewa ya kamata yadda ake rabu na ƙara lura da shi saboda sau da yawa aka yi wasu kan zo ne nan kawai su saya su wuce da shi a ba mutum taki wanda ba manomin ƙani ya to a mutum da an tabbatar cewa yanzu an tantance manoma ne na ainihin za a ba to in Allah ya yarda kuma za a kai shi kusan kowane yanki na ƙasar nan na jihar Niger ina ganin muna kira su abubuwa zai haske bisa gada. Mun gamsu da farashi. Eh farashi ya yi daidai. Eh, ba ya tafi ta koma amma in zai yiwu gwamnati ta ƙara inda hali a rage. Kawowa yanzu dai ton dubu biyar ne na takin ya isu nan jihar Niger daga cikin ton dubu goma sha biyar da gwamnatin jihar Niger ta yi oda. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Eh, Gaɗe ku ‘ya'yan birni da ku da ‘ya'yan kawai, ku kama noma daidai, wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jama'ata. Don haka sai an gama da noma a kayan Riga. Sai dai an gama da noma Doki na kwalai. Mata na kwale sai dai gama da noma kasuwanci sai dai gama da noma ilimin boko sai dai gama da noma sai dai